gudun ka babin jira ga kowa android ke fat haka sabon assalamu alaikum lafiya lafiya alhaji iro babban na'am a waje mota a washe ne ma ku hauti na'am a yaran mai nau'in lagos eh. to amma ba ka sani da cewar ba mu yanzu mun daina amfani da kuɗi a hannu sai dai i naira idan kana da shi eh a saka mun kuɗin a ciki eh, ai kuma fulani kun waye ne akan i naira wallahi mun ai mun jima da wayewa alhamdulillah <laughs> alhamdulillah